مولاه الشيخ حمزة السوداني إمام جنيد muna godiya da wannan ta'aziyya da suka zo ba don haka suka mana Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da Allah yana cewa rajulu ma'aman mutum yana tare da wanda yake so mu yadda muka shauƙin su da yadda muke son su a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa to ku sai mun haɗu gashi kuma mun haɗu kuma sai ga wasu abubuwan da yawa wani Allah subhanahu wa ta'ala bai haɗa jinin shi da mutum ba to amma baya son ganin shi shi ma ɗayan baya son ganinsa. sa to amma mu da muke ƙauna malamanmu da shi shehannanmu sai Allah su muna son ganin su muna son mu haɗu su sai Allah subhanahu wataala ya kaddara mu haɗu a wannan majalisi mai albarka muna godiya Allah akwai a Sheikh الشيخ عثمان ابن الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه. Dukansu muna miƙa musu godiya da wannan halartar su wannan ta'aziyar suka yi a wannan majalisi mai albarka to wannan shine a takaice jawabin da zan yi akan muraba da zuwan wannan manya-manyan baki namu a wannan wuri mai albarka alhamdulillah insha Allah za mu da abin magana don imam Dr. Hamza domin ci gaba da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 wato almajirai mabiyan ɗariƙan sufaye tare da jagororinmu musamman babban jagoranmu a sheikh usman na sheikh abdulkadir wanda shine wato hamzatul wasli a dukkanin waɗannan alkhairan allah ya saka masa da alkhairi na irin kai komo da yake yi da soyayya da yake nuna ma wannan babban masoyi na masoyin manzon allah da hidima da yake yi ya zama kusan wato ba ma kusan ba duk dai in dai aka ce yana zariya to za ka ga shi ne komai yana a hannunsa duk al'amarin dai shi ne dai wato jagoran komai Allah ya saka musu da alkhairi tare da ƙannina da ya zo da su ‘ya'yansa ƙannina ne Allah ya saka musu da alkhairi ga sunan da yawa Allah ya kara musu albarka babban shehin malamin mu Sheikh Junaid Imam Allah ya kara masa lafiya da kusanci da sayyidina Rasulullahi tun a kwanakin baya yayi maganan a garkuwa Allah ya saka masa shi ma da mafificin alkhairi wanda babu irin kokarin da baya yi wajen yada addini da kuma karfafan al'amura na addini kowa ya san irin yadda ya dage ya tsaya tsayin daka a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi addini musamman ɗariƙan sufaye ya yi magana a kan cewa insha Allahu sun yi magana da imamu da duk sanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara suka zo ko kuma a amma in ma tafiyan ba ta ba za su yi takakka daga bauchi su zo domin wannan ta'aziyya da aka yi na babbar rashi da aka yi a wannan gida a wannan zawiya mai albarka wanda mu muna ta damuwa kuma wacce ta rasu ita kuma tana ta farin ciki wa yastabshiruna billazina man wa yastabshiruna billazina lam yahqu bihim Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to wannan suna nan suna ta kokar suna ta mana wanda ya rasuwa irin wannan na shahada wanda aka kyautata mata zato a dukkanin ayyuka da rayuwanta to kowa na fatan irin wannan makoma na ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to sai shek ya ce insha Allah ya samu zai zo cikin ikon Allah ya kamo hanya ya taho zuwa birnin zuwa maraban jos ya yi majalisi ya kuma yi tun yadda zai yi akan sai ya cika wannan alkawari a yau alhamdulillahi a cikin jagorancin saidi a sheikh usman aka yi ziyaran zawiyoyin nan na zariya da yawa daga ciki allah ya saka da alkhairi wanda zawiyoyin tudun wadatun daga zawiyan sheikh mu'azu aka yi ta'aziyya zuwa zawiyan sheikh maulana sheikh habibi aka yi ziyara aka je rauza duka aka yi wurare ne daban-daban bayan ziyaran da aka yi na farko a zawiyan maulana sheikh abdulkadir alaihi rahmatullahi wa radiyallahu an wannan ya ce zai cika wannan alkawari to ga shi ya zo domin cika wannan alkawari domin mu saurara majalisi gwargwado bayan gabatar da ta'aziyya yan uwa suna da shauƙin su ji kalmomin kunnan masu albarka suna da shauƙin su ganku kuma sun ganku alhamdulillah yanzu abin da ya rage abu biyu ne maulana sheikh imam ya gabatar da ta'aziyya sannan bayan ya gabatar da ta'aziyya ya gabatar mana da kalmomin nan nashi atira masu haske masu ƙamshi masu albarka masu sauka a can cikin faifan zuciya Allah ya ƙara masa soyayyar manzon Allah mu kullum muna alfahari da su ko da ba su san mu faɗa amma kuma fa sai mun faɗa saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya haska a wannan iskan da take kadawa na yanzu dai to alhamdulillahi ba maganan arewacin Najeriya bane ba maganan Najeriya bane dungurungun wasu kasashen ma suna kaman sa kwace mana su ne saboda haka nan muna ja ne suna ja muna ja ne suna ja to Allah madaukin sarki mu roƙa masa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ja kwanansa ya ƙara masa basira ya ƙara masa wato ilimi da yake kwararo wa bayi na wa'allamna hu min ilma ɗin nan bi jahi na rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-imam yi haƙuri ko yaya na san yana kan hanyar tafiya ya yi tafiye tafiye a baya kuma ya zo ga wannan doguwar tafiyan yanzu ma ga wata tafiyan da aka ci gaba da yi ana ta ta yi so don haka dai a yi haƙuri da gwargwadon abin da aka samu kar a matsa a ce lalle lalle a'a amma kuma dai mu za mu dan so a sa da dan auki eh ba za mu so a ce an zo zariya ba dama mu ni dai dama dai zariyar nan dai a rabanta a cikin wannan to a social media da ya fi yawa amma dai na physical haka to yau dai cikin ɗaiɗaikun ranakun da ta samu ne duk da bara ya zo sabon gari ma da yawa 'yan uwa ba su sani ba eh ya zo sabon gari a bara ya gabatar da muridi gidan alhaji waye alhaji waye banife a nan sabon gari so bana kuma alhamdulillah gashi kuma dai wannan ma zuwan farko ne ba mamaki nan da sati biyu sati uku zai sake dawo mana Eh, bijahi sayyidina rasulullah a ina wancan abin ne ka san wannan shi ba zai yi a sai dai in za a samu wani abin ijewa eh to a samu zai yi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 الذي لا وجود إلا وجوده ولا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده الذي هو الجلال والجمال والكمال والموجود والمجلد عين الياهوت وعين الهابوت وعين الناسوت وعين الذات وعين الصفات وعلى آله بكل لمحة وطرفة حق قدره ومقداره العظيم manya manyan shugabanninmu musamman yayana Sheikh Alhaji Usman ibn Maulana Sheikh Abdul Qadir Zaria yayana kuma babana tare da ɗan uwana Dr. Muhammad Hamza a Sudani wanda da ya zo yana bayani sai ya ce Maulana Sheikh Usman shine Hamzatul Wasli. To amma ya kamata ya tuna me ya faɗa kafin wasli ɗin ya ce Hamzatul Wasli ma'ana kai ne Hamzatul shi kuma sai abin ya zamanto muwassalun ilaihi. to alhamdulillah rabbil alamin tare da shi alhaji shamsuddin sarkin garkuwan zazzau garkuwan malaman garkuwan makarantar zazzau Allah ya kara masa lafiya tare da aboki na awa a sheikh wanda ake ce masa yawon sheikh amma yanzu ya kamata a bar cewa yawon ɗin ba young bane yanzu sabila da wafatan ne lahu igna'u kahlin mashhadin wa hijal mashikati fil hadasati amradi akwai shekarun da ko da mutum bai kai ba in dai zuciyan shi ya ɗanɗana wasu abubuwa to ya wuce wannan shekarun shi ba haka yake ba to hakika wannan bawan Allah ujuba ne min ujubati zaman shi wannan wanda Allah ubangiji ya haskaka mu ya ba mu shi alhamdulillah a darikan tijjaniya alhamdulillah a faidar maulana shehu ibrahim alhamdulillah a ƙasan zazzau da cewa ƙasan zazzau ƙasan zazzau ƙasa ne wanda take da wannan tarihi ɗin arik sabila da wasu al'umma ne wanda allah ubangiji ya ajiye ɓoyayyun al'amura a tattare da su na ilimi mafi yawa duk manyan malaman da zaka samu a Najeriya to tarihin ilimin su yana dawowa zuwa ga kasar Zazzau sabila da mutane ne masu ilimi ilimi na fannoni daban-daban kowane bangare idan ka zo to da ka samu mazaje a wannan bangaren wanda sun riga sun cika sun tumbatsa sun kai a kira su albahrul ujajul mutalaqim لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Allah la,